This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba. Barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 28 ga watan Janairu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan, Usman a ba mu kanun labarai. To masu sauraro da fatan an waye gari lafiya. Shugaban kasar Sudan ya ba da izinin buɗe kan iyakar kasarsa da Sudan ta kudu a karan farko tun bayan ɓallewar yankin kudancin kasar a shekarar 2011. A yanzu haka dakarun yakin Amurka na jibge a kasar Libya da nufin zakulo abokan da za su haɗa hannu domin faɗaɗa manufofin yaki da 'yan ƙungiyar ta'addar ISIS. haka kuma gidan rediyon da 'yan ƙungiyar ta isis suka kafa na yada farfagandar su ya bullo da sabon harshen yaɗa shirye-shirye a zangonsa na fm to ma da labaran kenan majalisar dattijan najeriya ta ce ta kammala aikinta na kasafin kuɗi da shugaba buhari ya aike mata to daga nan sai ina daga gobe nan zuwa sati biyu a dukkan ma'aikatan gwamnati da ƙana da manya za su zo su kare abubuwan da suka bayar a gaban waɗannan kwamitoci cikin sati biyu nan gaba jam'i'ar adawa kuma a najeriya wato pdp tsohon mai ba shugaban kasa goodluck jonathan shawara ne akan harkokin demokuraɗiyya ya ayyana kansa a matsayin sabon shugaban ko ina hujjansa da ajiye. Wannan yakin da na yi ba dun kai na Ahmed Gulak ba, dun mutanen arewa maso gabas ne. Kowa aka bashi to na gamsu. Yau mun kama hanyar gyara kenan. Idan kuma muka tsallaka a kasar Nijar, mutanen birnin da magana ne da suka kwaye shekaru uku sama da shekaru uku ba ruwan sha suke munnan samun ruwan. Sha biyun dare, ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu haka muke neman ruwa. Yanzu Allah Ubangiji ya kawo mu ƙarshe wannan abin gaskiya mun ji daɗi su. sannan muna dauke da shirin domin iyali na grace alheri abdu amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran Shugaban kasar Sudan ya ba da izinin buɗe kan iyakar kasarsa da Sudan ta kudu a karan farko tun bayan ɓallewar yankin kudancin kasar a shekarar 2011 a bisa muradin kasancewar da suke da buƙatar ta na zama ƙasa mai zaman kanta. A jiya Laraba kamfanin dillancin labaran Sudan ya rawaito shugaba umar Albashir yana cewa muna ba wa duk hukumomin da ke da alhakin buɗe kan iyakokin ko kuma kan iyakar da su gaggauta aiwatar da wannan umarni na buɗe kan iyakar. wannan dai wani mataki ne na daidaita alakar da ta tabarbare tsakanin ƙasashen guda biyu tun bayan ɓallewar kudancin sudan din a matsayin ƙasa mai 'yancin kanta sai dai yakin basasar da ya ɓarke a sudan ta kudu bayan ɓallewar tasu har da maganar haƙo man fetur ko kuma mallakar wurin da man fetur din yake akan iyakar ƙasar ta ƙasar da sudan haka kuma wanda ya haifar da dukkan wannan yaƙi har dubban mutane suka rasa matsugunansu. a yanzu haka dakarun yakin amurka na jibge a kasar libya da nufin zakulo abokan da za su haɗa hannu tare da faɗa manufofin yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'addan isis jami'an yaɗa labarai jami'in yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta pentagon wato peter cook shine ya bayyana hakan ya bayyana cewa 'yan sojoji da aka kai libya din suna can ne bisa amincewar shugabannin libya kamar yadda suka bukata ya ce duk da ba wani babban fada ake a libyan ba to amma 'yan isis na ƙara ƙarfi in aka dubi yadda suke ƙarfafa kansu a sete da makwabtanta jami'an amurka masana harkar tsaro sun faɗawa wa muryar amurka yadda wasu kusoshin mayakan isis kamar guda 500 suka bar syria zuwa libya a 'yan makonnin da suka shuɗe jami'an yammacin turai sun yi kiyasin akwai mayakan isis akalla 50 a libyan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc gidan rediyon da 'yan kungiyar ta'adar isis suka kafa wanda yake yada farfagandar su ya bullo da wani sabon harshe don shiga sahun harsunan da ke yada shirye-shiryenta da su gwamnatin afghanistan dai ta kasa dakile jin wannan tashar rediyo ga kunnuwan jama'a ya zama kenan ana jin wannan tasha a harsunan fashtu da dari waɗannan yaruka dai su ne manyan yarukan da ake magana da su a hukumance a ƙasar ta afghanistan wannan kafa dai ta isis ce take ɗaukar nauyin tashar rediyon an kuma kafa gidan rediyon ne a shekarar da ta gabata ta 2015 aka kuma sa masa suna voice of the caliphate wato muryar daular musulunci ana jin rediyon ne a zangon fm inda yake razanar da labaransa ko kuma ba da labaransa na razanarwa cikin waɗannan harsuna a ƙasar musamman akan inda iyakar da isis suke da karfi ana kuma jin tashar har a jalalabad babban birnin lardin nangahar a yankunan da ke kan iyakar su da pakistan amurka ta bukaci dukkanin bangarorin da aka gayyata game da tattaunawan zaman lafiyar siriya da su halarta ba tare da ya wasu sharuɗa ba wannan dai zaman na tsagaita wuta da kafa gwamnatin wucin gadi ya kamata a ce an fara shi tun ranar litinin da ta wuce ne amma aka ja zuwa ranar juma'a sakamakon janin jakan da wasu da ya kamata waɗanda ya kamata da kuma waɗanda bai kamata su halarta ba rahotanni sun nuna akwai saudiya da ƙungiyoyin masu sassaucin ra'ayin adawa da amurka ke goyon baya sai kuma yan adawar da ke da ɗaurin gindin rasha da kuma ministan harkokin wajen siriya wakil al-molim wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria stephen da mistro ne ya aike da gayyata a ranar talata amma bai bayyana ko da wane ne aka gayyata wurin wannan taron ba To a ƙarshe a jiya laraba mutumin nan da ɗan ƙasar Kosovo wanda ya bayyana a gaban kotu karin farko bisa zargin mamayar satar bayanan kwamfuta ta hanyar sadarwar intanet ya miƙa shi gaban kuliya inda yake satar bayanai yana miƙa wa 'yan ƙungiyar ta'addar ISIS ya yi sama da faɗi a kan bayanan sojojin Amurka fiye da guda dubu ɗaya ya kuma aika wa ƙungiyar. Adit Farizi zai fuskanci ɗaurin sama da shekaru talatin da biyar a gidan wakafi matuƙa matukar aka tabbatar da laifinsa 'yan sandan kasar malaysia ne dai suka cafke wannan mutum ardet bisa izinin kamun da amurka suka bayar aka kuma auno shi a jirgi zuwa nan amurka don fuskantar shari'a haka kuma ya yi amfani da sunan da ya kira kosova haka security wajen sace bayanan sojoji da ma'aikatan gwamnatin amurka fiye da da da uku ɗaya haka kuma daga baya wani dan isis mai suna junaid hussein ya yi barazanar ga amurkawa cewa ya zaya su kalli kowa ko kuma suna kallon kowa tukui inda ya yi wannan barazana ta shafinsa na twitter labaran duniya ke kenan ka saurara VOA. faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda majalisar dattawa ta ce ta kammala aikin duba kasafin kuɗin wannan shekara. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa ya kammala bitar kasafin kuɗin bana naira tiriliyan shida da shugaba Buhari ya miƙa wa majalisar. Shugaban kwamitin kasafin sanata juma Goje ya ce ba za a samu wata tangarɗa wajen samun kuɗin aiwatar da kasafin ba. Yana mai cewa bayan kammala kada kasafin daga ma'aikatu zuwa 24 ga watan gobe za a mika wa shugaban kasa kasafin don sanya hannu a tsarin kuɗi duk sauran kwamitocin senate sun zama kananan kwamitoci ƙarshen kwamitin kuɗi kwamiti mu kenan daga gobe nan zuwa sati biyu a dukkan ma'aikatan gwamnati da ƙanana da manya za su zo su kare abubuwan da suka bayar a gaban wa'annan kwamitoci cikin sati biyu nan gaba bayan an gama wannan kamar da aka saba wayannan kwamitoci za su kawo rahoton zuwa gare mu mu kuma mu haɗa rahoton mu a cikin kwana hudu muna fatan allah ya kai mu ranar hudu ga wata mai kamawa za mu miƙa rahoton mu wa majalisar dattijai da fatan washe gari biyar ita majalisa za ta kammala aiki akan wannan kasafin kuɗi don a miƙa shugaban ƙasa ya sa hannu a fara kuma ayyuka wa ƙasa insha Allah. mai masana tattalin arziki ke cewa ne kan yiwuwar nasarar gudanar da kasafin a yayin rashin wadatar kuɗi yushau aliyu masanin tattalin arziki ne a abuja dole a cikin kasafin kuɗin kamar yadda aka zabura aka aminta da shi to a yi maza-maza a fito da kudade waɗanda ya shafi abin da zai zabura da tattalin arzikin ƙasan wajen biyan 'yan kwangila a kan kari wajen samar da abin da zai taimaki noma da wuri da kuma abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma ƙirƙiran aikin yi to duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan to a maza maza a samar da kuɗaɗen da wuri da abin da ke hannu kuɗaɗen kuma da ba sa hannu wanda ake tunanin nemowa to maza maza hukumomi da ke samar da kuɗi su yi wani abu a kan ita kanta darajar kuɗin najeriya wanda aka ƙayyaje shi akan 197 wanda kuma a kasuwan bayan fage yake har sama da 300 to wajibi a samar da yanayin da za a samar da kuɗaɗen da zai wato a samu ɗan daidaito a cikin kasuwan kuɗi na ƙasa majalisar dattawa dai tun farko ta tafka muhawara kan kasafin inda wasu kalilan daga 'yan jam'iyyar adawa ta pdp irin su sanata na ya abaribe ke ganin kasafin ba zai cimma nasara ba don faduwar farashin gangar mai nan take sanata ahmed lawan ya ce kasafin na da inganci kuma a baya in an ɗebe kasafin shekara 2005 ba wani kasafin da aka samu nasarar aiwatar da shi fiye da kashi 40 cikin 100 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shugaba sama. Lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya. har wa yau dai a cikin babban birnin tarayyan wannan karon a hamid gulag ne tsohon mai baiwa shugaba gulag jonathan shawara akan harkokin demokuraɗiyya ya ayyana kansa a matsayin sabon shugaban jam'iyyar pdp ga dai nasir adamu ya da ƙarin bayani jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta rabe biyu biyo bayan ayyana kai da tsohon mai bawa shugaba jonathan shawara kan siyasa ahmed gulag ya yi a matsayin shugaban jam'iyyar Gulak wanda ya je kotu yana kalubalantar ci gaba da rikon jam'iyyar da Uche zai zake yi bayan murabus ɗin Ahmed Mu'azu ya shiga helkwatar jam'iyyar don fara aiki. Gulag ne bayan nasara a kotu tun farko ya fuskanci ɗaukaka karar jingine hukuncin inda kotun ta kori bukatar PDP da sake ba wa Gulak ɗin nasara. A tsarin mulkin PDP dai a karar Gulak ya zama wajibi ɗan arewa maso gabas ya mai kujerar da Mu'azu ya ajiye. Wannan yakin da na yi ba dun kai na Ahmed Gulak ba, dun mutanen arewa maso gabas ne. Kowa aka bashi to na gamsu. Yau mun kama hanyar gyara kenan. duk wanda ba zai bi kundin tsarin mulkin jam'iyya nan ba to ba dan jam'iyya ba ne rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya nan shi ya kawo jam'iyyar kasa ina tabbatar muku cewa mun kama hanyar gyara kenan take dai mataimakin sakataren labarun pdp abdullahi jalo ya ce ai shi ya dace ma a naɗa shugabancin tunda daga arewa maso gabas din yake shi ba da sami gulag yana ganin ya je kotu wallau jihar arewa maso gabar ta kawo sunansa ko ba za ta kawo ba na ce ni ma dama dokan ta ce ko shi ko wani na ce wani da ake nufi ba ni ne gwamnoninmu za su zauna da na taraba da na gombe da stakeholders na borno na yobe na bauchi na adamawa da taraba za a kawo a miƙa wa uwar jam'iyya ga sunaye uku a ciki a ɗauki mutum ɗaya wanda zai ƙarisa wa'adin da amin ma'azu bai mora ba wanda wannan shiya ɗin bata mora ba jam'iyyar bangaren secondus ta ki cewa komai kan wannan kalubalen sai ma sakataren jam'iyyar wale oladipo ya kushe rantsar da yaya bello a matsayin gwamnan kogi da nuna kotu za ta dawo da idirin rodar kujerar gwamna oladipo ya ce har yanzu pdp ce jam'iyyar ƙasa baki ɗaya da hakan tamkar habaici ne ga apc da cewa ai jam'iyyar gamin gambiza ce sakataren apc mai malabu ni ya mai da martani jam'iyyar pdp a halin da take ciki yanzu ta fito ta cewa 'yan najeriya ita ce jam'iyyar 'yan najeriya ko kuma ita ce jam'iyyar ƙasa ai ina gani kamar abun dariya ne ma ko kuma abin mamaki a cikin shugabannin jam'iyyar ne wasu suka fito da sanarwar cewar wannan badakala da aka yi kudin da suka watandansa suka raba a junansu wasu ba su ji daɗin haka ba duk abin da su suke faɗa a yanzu borin kunya ne saboda babu wani abu da ya rage na mutunci a jam'iyyar pdp a halin yanzu saboda sun ci amanan najeriya sun nuna 'yan duniya cewar shugabannin najeriya da suka mulki najeriya a zalimai ne to kaga wannan ba wai wani abu ne da mutum zai alfahari da shi ya buga kirji a wannan lokaci ba. Ko Secondus bai bar kujerar ba a watan Maris din shugabancin shugabannin PDP na yanzu zai kare. Jam'iyyar dai ta yi shiru da bin kadun kakakinta Metu da ke fuskantar shari'ar almundanar miliyan dubu da miliyan ɗari hudu.

mu manza kaman ka tura ta duk mu maka daka ya kata an haɗa su kama kowata karuwai na zuwa tabi motar ta kai saman kwalta da ta kolin ba a ɗauka mu sokarin tsakidi haramun ne sokace roƙo haramun ne na yadda kiɗi haramun ne ba ni ka halatta To idan kuma muka tsallaka makwabcin najeriya wato nijar mutanen da magaran ne suke wa juna barka domin sun ce rabonsu daga su ruwa a famfo yau sama da shekaru uku ga dai wakilin sashen hausa tamar abari da karin bayani sanin kowa ne dai matsalar nan ta ruwan sha ta saka da magarawa cikin wani hali na kunci tun ba yau ba haka take ci musu tuwo a kwarya suna ta shan wahala yayin da na ziyarci wasu gidaje a unguwar jagindi da suka fi fuskantar matsalar ta rashin ruwa na samu wasu mata suna ta cika kayansu ruwa ya zo sai hamdala suke tare da godiyar ubangiji gaskiya mun yi horon ciki da zawa wannan ruwan mun ji daɗi sosai sosai wuyar ruwan ma da muka sha a baya allah ya kawo ƙarshen ta yanzu gashi famfam wajen wata biyu babu ruwa sha biyun dare karhe ɗaya karhe biyu haka muke neman ruwa yanzu allah ubangiji ya kawo mu karshe wannan abin gaskiya mun ji daɗi sosai sosai tun da gashi nan mun yi komi da komi da ruwa ma muna nema na fiya wata ma shi ma mu rasa wanda zan mu sha da kyal mutum zai samu wanda zai yi arwalla a sai lokacin sallah ma ya huce ba kai ba sallah babu ruwa yau Allah ya kawo mu wannan ruwan sosai mun ji daɗi wallahi su ko waɗannan mata da na yi hira da su da suke da famfon sayar da ruwa a kofar gidansu cewa suka yi su tun da safe famfon nasu ya kawo ruwa sun ɗiba har sun gaji. Bude ko ruwa yana zawa muka ce kayan shugaban ƙasa ma ya zo ruwa ya zo muka ce alhamdulillah Allah Ubangiji ya yabkaka tun da muke da mu da iyayenmu da kakanninmu da wace irin wahala ce kuka yi wajen ruwa na rantse da Allah da annabi gidanmu da famfo amma mutane a kowa gidanmu suke kwana abin tausayi daga karakara kara tudun ashatin janas kuraye a kowa gidanmu ba ki gaba abin amma yanzu tun da aka so mu aikin wani ma abin ya zo da sauki yau babu jeri ko daya mu zan can ruwa ke a wallahi ruwa alhamdulillah mun gode Allah inda ubangiji Allah sa zo lahiya ubangiji Allah sa mu jima muna sha wallahi alhamdulillah yanda yau da safe ne yau da safe karhe shida tun karhe shida da muka bude ruwa wallahi alhamdulillah cikin ruwa muke kuma har gaba da yanzu akwai ruwa bai tsaya ba yau da shekaru uku bayan darewar shi karagal mulki shugaban kasa Muhammadu Isuhu yayi alkawarin magance matsalar ruwan sha da addabi al'umma al'ummar da magaran shekaru da dama inda ya je har garin ganaram ya aza tubalin fara aikin da za a wadata al'ummar ta da magaran da ruwan sha mutanen da magaram na fi ku farin ciki farin cikin ganin wannan rana domin wannan rana sai in ce na rage nauyi na rage kaya da ke bisa kaina saboda wannan kurshi da ya wahal da ku wannan kurshi da duk alkawalin magancewa wannan kurshi yau alhamdulillahi an magance shi fatan da magarawa dai a yanzu wannan wuyan ruwa da suka sha fama da ita shekara da shekaru ta zamo tarihi tamar abari sashen hausa na murya amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu a nan a ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti ashirin ga kuma shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ɗaliban 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 652 a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Batun da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti domin tantancewa wanda ya kasance kwamiti irinsa na biyu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa amma kawo yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. yayin da muke zuba ido da begen ganin nasarar wannan yunkurin bari mu koma kan harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar inda ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Kwanaki kaɗan bayan sanar da 'yan takarar shugaban ƙasa da kotun tsarin mulki ta yi a jamhuriyar Nijar, masu kula da lamura sun lura cewa an samu koma baya a ɓangaren siyasar mata. Idan aka yi la'akari da shekaru biyar da suka shige inda aka samu macen da ta tsaya takarar shugaban ƙasa. A cikin hirarsa da wakilin Haruna Mamman Bako, wata fitatta 'yar siyasa kuma 'yan majalisa a birnin Kwanne Hajiya Umma ta bayyana cewa wannan ba zai sa mata su yi kasa a gwiwa ba. Ai mata sai mu ce alhamdulillahi ko babu 'yar takara ta shugaban kasa mace. Tun da kasan Maryama ga mace ta yi ta zo ta gwada ta alhamdulillahi mun gode tun da ta tunkaro amma da yake mu yanzu nan mata na Afirka karkashin musulunci muke kuma mahi yawan mu mata duka karkashin mazan suna suke kenan kaga mace ba ta iya tabar fartin mijinta dan mace ya wata ta aza ta ta shewa mata ƙuri'a akwai wuya banda shi ma duka ta kamaimai dai magana ba a bari mace ta yi ikon kasa tukuna ba mu kai can ba banda shi alhamdulillah muna da kota akwai dibitoci akwai ministrori cikin mu mata akwai meruka kenan alhamdulillah wannan kasaukin da an ka bamu ya wadatar shi mu in dai ana hidda mun haƙƙin mu gare shi ba sai mun tashi gaban ƙasa ba dan gaskiya gaskiya ya mace nake akwai wuya a ce mace ta iko Nijar ko mata sun aza takara za su dai ne amma akwai wuya ba cikin wanga lokaci ba yanzu sai dai matan za su fafata ne a zaɓuɓɓukan neman shiga majalisar dokoki ta ƙasa da majalisun jihohi da na da'irori kuma hajiya umma ta ce waɗannan mukamman fa ba ƙananan mukammai ba ne kamar yadda waɗansu kike kallo dan majalisa karamin zabe na dan majalisa ba karamin zabe na ba ko kwansaye da ake dibi ba ba karamin mutun na ba nan na gare mu da jahilci yau ake dauka kwansaye kamar karamin mutun Da karamin mutun na ba wakili ho an kace na jama'a wakili yanzu a dauka ko mutu 20 sun ka tsaya sun ka ce wani mun saka gaba nauyi na an ka azama ka balle duk kwansayen da zaka gani sai ka kai ƙuri'a dubu zaka samu kwansaye mun sha hankalin da za mu yi ma yan uwanmu mata dan Allah dan annabi mata yan takara ban ce wance ko wance duk wanda ta hito mace ki hito ki fa ma mace yan uwanki ƙuri'a Don dan Allah dan Annabi shi nake so gare su ba kai zaman ka gida ba ka ce aiki gare ka a'a duk mu da suka gani muna wannan fafutuka saboda suna muke yi saboda akwai haƙuƙun mu da yawa waɗanda ake taushe muna in ka diba ka gani a siyasance shi ƙuri'a mata ne da mu da ɗiyan mu shan mu na adda mu na adda wai ba waɗancan masu manyan riguna ba latijin ne adda ƙuri'a mu na adda ƙuri'a to kuma muna ake mai da baya To wannan bayanin na Hajiya Umma ya da batutuwa da dama idan lalle har a wannan karnin mata ba su da 'yancin zaben ɗan takarar da ya kwanta masu a rai wai sai wanda mai gida ya zaɓa ashe ci gaban mai shiga rijiya aka samu a fannin dimokuraɗiyya da kuma kare hakokin mata banda haka kuma mata za su duba cancanta ne ko kuma jinsi yayin da suke kada kuri'a tambayar da muka jima muna yi a wannan shirin game da batutuwan mata da siyasa kuma mata nawa ne za su iya buga kirji su ce ta dalilin goyon baya da tsayawarsu ne wanci da wance suka kai inda suke a harkokin siyasa da kuma madafin iko a kasashenmu ko yana yiwuwa mata ba su kula su mara wa 'yan uwansu mata baya idan suka tsaya takara ne domin gani ana ci da guminsu kawai amma matan sukan manta da su idan tafiya ta miƙe. waɗannan da waɗansu na daga cikin batutuwan da za mu duba a hirar da haruna ya mana da madam sule rabi hassan mafaɗa wadda take takarar zuwa majalisa a kwanni siyasa dai tun lokacin da aka fara demokrasiya a ƙasar niger na fara siyasa ina nan muna ciki ko me ake tare da mu yau kuri'ai tare da mu reunion tare da mu komi tare da mu kuma sai ni lungo ni diba sai na ga cikin siyasa ga kullum maza dai ne suke yi a yadda da na ce muku kamar yanzu nan ministar da nike ba ni dai ba maza dai ne ba a director mun ga akwai mata directris akwai maza minister kuma akwai mata minister sai ni diba kuma ni yan jihar kwanni ce na ga kwanni muna da matsaloli da yawa sai ni niya na ce ni ma hake yan kwanni kuma hakin mata yan uwana na ce zan yi takara eh, ta majalisa in gani yadda za mu yi mu bunƙasa harakokinmu na jihar kwanni kuma musamman ta mata da yara kuma. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin ci gaban wannan hiran Yanzu dai a madadin wakilin namu Haruna Mamman Bako da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shiri. Da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa matan da ke ba da gudunmuwa a harkokin siyasa da hankoran ganin ci gaban al'umma da gina ƙasa a jamhuriyar Nijar fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne To madalla, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe inda Usman zai dawo muna da labarai, amma wannan karan a takaice. To barka da aiki Malam Ladan. Shugaban ƙasar Sudan ya bada izinin buɗe kan iyakar ƙasarsa da Sudan ta kudu a karan farko tun bayan ɓallewar yankin kudancin ƙasar a shekarar 2011 bisa muradin neman zama ƙasa mai zaman kanta. A jiya Laraba, kamfanin dillancin labaran Sudan ɗin ya rawaito shugaba Umar al-Bashir yana bada wannan umarni. A yanzu haka dakarun yaƙin Amurka na jibge a Libya ƙoƙarin zaƙulo abokan da za su taya su ko kuma haɗa hannu wajen faɗaɗa manufofin yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'addar ISIS. Jami'an yaɗa labarai sun bayyana cewa daga ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta bakin Peter Cook cewa wannan abu an sauke su ne duk da yake ba wani yaƙi ake yi a Libyan ba to amma ana da buƙatar a yi wa tuka hanci. Haka zalika kuma gidan rediyon da 'yan kungiyar ta ISIS suka kafa wanda yake yada farfagandar su ya bullo da wani sabon harshe wanda zai dinga yada shirye-shiryensa da shi a cikin wanda da yake aikawa. Wannan harshe kuwa shine na Dari wanda a baya yana hadawa hadda fashtu wadanda waɗanda wannan yarurruka su ne yaren da ake magana da su a hukumance a kasar Afghanistan. Haka zalika sun kafa wannan gidan rediyo ne ana kuma jin shi a kafar FM inda suka kafa shi a shekarar 2015 da ta gabata suka bashi suna voice of the caliphate wato muryar musulunci Amurka ta buƙaci dukkanin ɓangarorin da aka gayyata game da tattaunawar zaman lafiya a syria da su zama sun halarta ba tare da ginda wasu sharruɗa ba, wannan dai zaman na tsagaita wuta da kuma kafa gwamnatin wucin gadi ya kamata a ce an fara shi tun ranar Litinin da ta wuce, amma aka ja wannan zama zuwa Juma'a sakamakon jami'in jakan da aka samu na wa za a gayyato waye kuma ba za a gayyato ba. a jiya laraba mutumin nan da ya fito ɗan ƙasar kosovo ya bayyana a gaban kotu karan farko bisa zargin da aka yi na mamayarsa na satar bayanan kwamfuta ta hanyar sadarwar intanet inda yake miƙa wa 'yan ƙungiyar ta'addar isis ya yi sama da faɗi tare da kutse a cikin jawaban mutane sojojin amurka da kuma ma'aikatan gwamnati fiye da 1351 to madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi usman kabara da ya taya ni gabatarwa sai cubahiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya voltec wanda muka fi sani da suna zanga-zanga ni ladan ibrahim yau ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi This program has come to you from the Voice of America, Washington.